الله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zikan nisa da ko a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan za mu gabatar muku a shirin namu na safiyar yau Alhamis. Da farko dai, kamar yadda muka saba, za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru, kamar yadda muka saba gabatar muku. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar inda ke tauna abubuwa da suka faru a cikin tarihi a faɗin duniya. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen dukkan shirin za mu gabatar muku a cikin shirin namu. Da fatan za a gyara zama kuma za a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasashen Iran da Rasha sun tattauna kan yadda za a inganta yin aiki tare a ɓangaren nukiliya. Shugaban ƙasar Amurka ya ce an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin Gaza. Cristiano Ronaldo ya zama biloniya na farko tsakanin 'yan wasan ƙwallon ƙafa a duniya. yanzu kuma ga cikakkun labaran yanzu kuma sai a dakaci labaran kamar yadda za ku ji shugaban ƙasar amurka ya ce an cimma ya tsagaita wuta a yankin gaza shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar da cewa isra'ila da hamas sun amince da matsin ko kuma matakin farko na yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya A wani sako da wallafa a kafarsa ta sada zumunta ya ce, hakan na nufin nan ba da jimawa ba, za a saki dukkan waɗanda ke wato za a saki waɗanda dukkan su ake aka yi garkuwa da su sannan Isra'ila za a janye dakarunta. Ya ce wannan mataki na farko na tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Za a yi wa kowane ɓangare adalci, in ji Trump. ƙungiyar hamas ta tabbatar da cin yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin gaza bayan tattaunawa kan yarjejeniyar da donald trump ya fitar hamas ta ce yarjejeniyar ta kunshi janye isra'ila daga yankin da daga yankin da kuma musayar fursunoni da kuma mutane da ake garkuwa da su Trump ya ce wannan babbar rana ce ga kasashen larabawa da na musulmi da na Isra'ila dukkan kasashen da kuma Amurka sannan ya gode wa ƙasashen qatar masar da turkiya da ke shiga tsakani a tattaunawa tsakanin hamas da wakilan isra'ila da na amurka wannan na zuwa ne a lokacin da shugaban amurka donald trump ya ce yana tsammanin ko kuma tunanin kai ziyara yankin gaza ko kuma yankin gabas tsakiya a ƙarshen makon nan domin ganawa da ƙasar masar a inda ake tattaunawar Cristiano Ronaldo ya zama biloniya na farko tsakanin 'yan kwallon kafa a duniya. Cristiano Ronaldo ya zama biloniya na farko tsakanin 'yan wasan kwallon kafa a duniya. Bloomberg mai sharhi kan diddigan tsari ko kuma tarin dukiya tsakanin tajirar duniya ya fayyace tsarin kuɗin da wato mai shekara arba'in da haihuwa ɗan ƙwallon kafar ƙasar Portugal mai takale da a Nasr ta Saudiya yake da shi. ta ce yana da dala amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu daga kuɗin da yake samu na albashi ladan wasa na tallace da zuba hannun jari ya samu albashin sama da dalar amurka miliyan ɗari biyar da hamsin tsakanin shekara ta dubu biyu da biyu zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da uku da kwantaragin da ya kai dalar amurka miliyan goma sha takwas lokacin da ronaldo ya koma a nasar ta saudiya a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ya zama wanda ake wanda ke kan gaba da aka bawa ake biya ma albashi mafi tsoka a tarihi da aka biya fam miliyan ɗari da saba'in da bakwai a duk shekara. Kwantaragin zai ƙara ne ko kuma kwantaraginsa zai ƙare a shekarar Yunin shekarar ta 2025 amma tsawaita zuwa kaka biyu kan dalar Amurka miliyan 400. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a kawo ƙarshen yakin Gaza da aka kwashe shekaru biyu ana yi. A dai lokacin da ake taron cika shekaru biyu da fara yakin Gaza, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin kira da a gaggauta cimma ne dakatar da buɗe wuta ta dindindin a yankin Gaza, inda ya bayyana yakin a matsayin babban bala'i da ba a taɓa ganin irinsa ba. Yaƙin ya jawo mummunar asarar rayukan mutane faran hula da kuma lalata abubuwan amfanin jama'a kuma ya jawo matsaloli masu yawa a ayyukan jin kai da yake buƙatar kulawa da gaggawa da kuma warware matsalar ta hanyar siyasa. Guterres ya halarci wannan taron ne inda ya alkawarin ganin an kawo ƙarshen yakin Gaza kuma ya amince da dukkan shawarar da Amurka ta bayar na kawo ƙarshen yakin da ta zaman lafiya a yankin Gaza. Kwanaki kaɗan bayan da Hamas ta kai hari a ranar bakwai ga watan Oktoba a Isra'ila, jagoran jin musulunci na ƙasar Iran Ayatullahi Imam Khamenei ya bayyana cewa kayan da gwamnatin sahiyuniya ta sha ba za a taɓa mantawa da shi ba a ɓangaren soji da kuma leƙen asiri yayin da da dama suka yi magana kan galabar da aka samu kan isra'ila kana jaddada cewa wannan rashi ne da za a iya ba za a iya gyara shi ba. To saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio boh Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Venezuela ta ƙaddamar da ta soji don wato mayar da martani ga mazanar Amurka. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya kaddamar da atisayin soji mai faɗi a jiya Laraba, a da lokacin da rikici ke ƙara ƙamari tsakaninta ko kuma tsakaninsa da Amurka. Kuma an gudanar da atisayen ne a jihar Coast Lagura, minti talatin da birnin Caracas, kuma ya ƙunshi sojin ƙasar da haɗin gwiwar ƙasar Bolivia. wannan atisayen yana zuwa ne ko kuma yana nuna irin karfin sojin da yanzu haka venezuela take da shi da kuma shirin ta na tunkarar barazanar da take fuskanta daga kasashen waje kuma yana nuna irin yadda yankin karibiya ke cikin rikici inda ayyukan sojin ruwan amurka ke fuskantar suka da kasar ko kuma gwamnatin caracas dangantaka tsakanin venezuela da amurka ta daɗe da samun damuwa na tsawon shekaru inda amurka ta kakaba mata takunkumi kuma take goyon bayan kungiyoyin adawa a kasar. sai dai kasar venezuela na zargin amurka da ƙoƙarin canza gwamnati ta hanyar soji da kuma matsin lambar tarin arziki a lokacin atisayin venezuela ta gwada jirgin yaƙi ƙirar su-30 kuma ta harba mabamai inda ake so da ke ƙara tabbatar da shirin ta. na tunkarar duk wata barazana da ka iya zuwa mata daga ƙasashen waje. Ƙasashen Iran da Rasha sun tattauna kan yadda za su inganta aiki tare a bangaren nukiliya. Shugaban kuma a makamashin nukiliya na ƙasar Iran Muhammad Islami da manyan jami'ai daga hukumar Rasatom ta haɗin gwiwar ayyukan makamashin nukiliya sun gana a birnin Tehran kuma tattauna kan yadda za su yi aiki tare a ɓangaren shirinta na nukiliya na zaman lafiya. Nikola Sipaski ya kawo ziyara ne a nan birnin Tehran tun bayan ziyarar da Islami ya kai a birnin Moscow a ranar 24 ga watan Satumba, inda bangarorin biyu suka rattaba hannu kan juniyoyi daban-daban ta fahimtar juna na yin aiki tare wajen gina makamacin ko kuma wajen gina ƙaramar tashar nukiliya a Iran. haka zalika bangorin biyu sun tattauna kan yarjejeniyar da aka kulla a lokacin da islami ya kai ziyara da eh, ya hada da yin aiki tare a cibiyar nukiliyar iran da ke hormuz da ya da gina cibiyar samar da wutar lantarki mai migawa 1,550 dukkan bangorin biyu suna bibiyan irin ci gaban da ake samu da kuma buƙatar yin gaggawa wajen ganin an aiwatar da dukkan ayyukan a kan lokaci. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na sharhin bayan labaru ai saurare lafiya. Yanzu kuma sai a saurari shirin nan na sharhin bayan labaru. sharhin na yau da ya zai dubi ne dangane da cikar shekaru biyu da ayyukan kisan kiyashi da kisan kare dangi da isra'ila ta fara kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai mayakan kungiyar gwagwarmayar palestinawa suka kaddamar da wani farmaki wanda aka yi wa take da farmakin al'aksa ko kuma guguwar aksa wanda ake kira da larabci da tufan al'aksa wannan farmaki da ya zo ne a matsayin sakamako na abubuwa da dama da suka faru wanda zama kungiyar hamas ba ta da wani zaɓi da ya wuce hakan daga cikin abubuwan da suka faru a wancan lokaci da irin matakan da isra'ila take ɗauka na yin shishigi a kan masallacin kudus da kuma wurare masu tsarki na addinin musulunci wanda kuma tun kafin wani lokaci dukkanin bangarori na kungiyar gwagwarmayar falastinawa da ma sauran bangarori na siyasar falastino sun gargaɗi isra'ila akan abin da hakan zai iya jawowa domin kuwa taɓa wurare masu tsarki na addinin musulunci ba lamari ne wanda ya taƙaito da al'ummar musulmi na falastini ba al'amari ne wanda ya shafi dukkanin musulmi na duniya baya ga kuma isra'ila ta rika ɗaukar wasu tsauraran matakai akan dubban falistinawa da take tsare da su da cin zarafinsu da musguna musu da kuma ɗaukar matakai na kisa akan wasu daga cikinsu a cikin gidajen kasan da ake tsare da su baya ga ɗaukar matakai na hana kai magunguna da kuma kayayyakin bukatar rayuwa ga falistinawa da ake tsare da su aksarin falastinawan da isra'ila take tsare da su dai falastinawa ne waɗanda suke da alaka da kungiyoyin gwagwarmaya ko kuma ƙungiyoyi masu fafutuka da suke adawa da salon mulki na zalunci na isra'ila da kuma mamaya da take yi akan yankunan falastinawa dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suka sanya hamas ta yanke shawarar ɗaukar mataki na mayar da martani baga kuma wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali ma a lokacin shine yadda gwamnatin amurka ta ƙirƙiro da wani shiri da nufin karkato da hankula na kasashen larabawa musamman ma da gwamnatocinsu domin su kulla alaka da isra'ila kuma samar da wani yane wanda zai ba su damar yin mu'amala da ita kai tsaye ta yadda isra'ila za ta amfana da ɗimbin arzikinsu da kuma yi tasiri a su kuma shimfiɗa ikonta a kan su da ma yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda da dama daga cikin kasashen larabawa na yankin tekun fasha suka karkata ga wannan yaudara musamman ma dai kasashe irin su bahrain haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda su a lokacin sun kwalla alaƙa ta kudda kudda isra'ila sun kuma buɗe ofisoshin jakadanci a cikin kasashen su ba ga kuma wasu daga cikin kasashe irin su maroko waɗanda su ma daga bisani sun bi sahun kasashen da suke kulla alaƙa da isra'ilan ba ga kasashen masar da jordan waɗanda tun asali suna da alaƙa da ita dukkanin wannan shiri da makida an kitsa ta ne domin kawar da hankulan al'ummomin duniya daga irin ta'asar da isra'ila take tafkawa akan al'ummar falastinu da kuma yunkurinta na yin tasiri akan dukkanin harkoki na kasashen musulmi da larabawa musamman ma dai manyan kasashe daga cikin su daya daga ciki abu mafi muni wanda zai faru a lokacin shine yadda gwamnatin kasar saudiya ta karkata ga yunkurin kulla alaka da isra'ila wanda kuma tabbas da an kulla wannan alaka a wannan lokaci to wannan zai yi mummunan tasiri matuka ganin yadda saudiyan take a wajen musulmi da kuma tasirinta saboda wurare masu tsarki na addinin musulunci da suke a cikin kasar saudiya wanda kuma mahukuntan saudiyan suke iko da su wannan ya sanya kungiyar hamas ta yanke shawarar ɗaukar irin wannan mataki domin tabbatar da cewa gwagwarmayar Falasɗinawa tana nan daram kuma za ta amince da duk wani makirci da yaudara da isra'ila za ta kitsa domin yaudarar al'ummar musulmi na duniya da kuma kawar da hankulansu daga al'amuran falasdino da kuma wuraren da ta mamaye na al'ummar musulmi masu tsarki da suke cikin yankunan falasɗinawa ba musamman ma dai birnin kudus da sauran wurare masu albarka da suke kewaye da masallacin baya ga kuma hamas ta yi amfani da wannan damar domin nuna wa duniya cewa yankin zirin gaza wanda ake killace da shi tsawon shekaru kimanin goma sha bakwai a daidai wannan lokaci yanki ne wanda yake buƙatar yunƙuri daga al'ummomin duniya domin kubutar da shi daga irin azaba da falasɗinawa suke fuskanta a cikin wannan yanki bai ga kuma hamas din ta yi amfani da wannan damar domin nuna ma duniya cewa tabbas kungiyoyin gugunar falastinawa za su yin wani abu idan dai har za su iya samun taimako daga na kasashen duniya wanda za su taimaka domin kubutar da falastinawa da kuma yantar da su da kangin da suke na bauta da mulkin mallaka na isra'ila tare da cikakken goyon baya na kasashen yammacin duniya to amma abin ban takaici shine yadda aksarin kasashen larabawa suka juya baya suka kuma kyale isra'ila ta ci karanta babu babbaka a kan al'ummar falastinu tsawon shekaru biyu ba tare da wata ƙasa ta larabawa ta iya cewa uffan ko kuma ta taka wata rawa ta zo a gani ba domin kubutar da al'ummar falastinu daga kisan kare dangi da suke fuskanta daga isra'ila sakamakon kaddamar da wannan farmaki na gugura a ƙasa isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen mayar da martani akan al'ummar yankin zirin gaza da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar hamas duk da cewa dai isra'ila ta yi amfani da wannan damar wajen nuna wa duniya cewa hamas ƙungiya ce wadda ta aiwatar da kisan kiyashi akan falasɗinawa duk kuwa abin da ya faru saɓanin haka ne domin ko mayakan ƙungiyar mai falasɗinawa ta hamas dukkanin abin da ya faru sun ɗauke shi a cikin hoton bidiyo wanda yake nuna cewa sun kai farmaki ne a wani wuri wanda sojojin isra'ila suke a kusa da yankin zirin gaza inda sa kai farmaki akan wasu masu raye-raye wanda sojojin isra'ilan suke ba su kariya sun kama sojojin isra'ila da kuma wasu yahudawan sahayuniya da suke sha'a a wurin duk da cewa dai sun harbe wasu daga cikin sojojin isra'ilan waɗanda suka samu a wurin da kuma ɗaukar wasu daga cikin sojojin isra'ilan a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su gami da ma wasu yahudawan sahayuniya da suke wurin a daidai wannan lokaci isra'ila ta yi amfani da wannan damar da sunan yaƙi ko kuma kashe mayakan hamas da suka shiga wannan wuri inda ta kashe dukkanin mutanen da suke wurin yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba wanda hakan ne sanya adadin mutanen da suka mutu a wurin ya haura dubu ɗaya duk da cewa dai aksarin waɗanda hamas ta kashe a wurin sojoji ne wanda adadinsu bai wuce ɗari uku ba hamas ta yi garkuwa da sojojin isra'ila da kuma wasu daga cikin yahudawa ba ga kuma ta ba su dukkanin kulawa da kariya domin yin amfani da hakan a matsayin wata hanya ta fitar da falasdinawa da suke tsare a gidajen kasan isra'ila waɗanda ake azabtar da su dare da rana daga lokacin gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta shelanta yaƙi gadan-gadan a kan al'ummar yankin zirin gaza isra'ila ta kashe dubun dubatar falasdinawa wanda adadinsu ya ta samma mutane dubu sittin da bakwai waɗanda aka iya tantance sunayensu ko kuma tantance gawakinsu amma bayanai na ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ya tabbatar da cewa akwai dubin dubatar mutane fararen hula waɗanda har yanzu ba a san makomarsu ba. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Alhamis, tara ga watan Oktoban shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ku kun san cewa shekaru sittin da uku da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan oktoban shekara ta alif ɗaya tara da sittin da biyu ƙasar uganda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turawan ingila sun mame ƙasar uganda ne a shekara ta alif ɗaya takwas da casa'in bayan mamayar ne kuma mutanen ƙasar uganda suka fara gwagwarmaya da turawan ingila domin neman samun 'yancin kai wanda kuma ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1962 kasar uganda wadda tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 235,880 sannan kuma tana cikin ƙasashen gabashin nahiyar afirka har ila yau tana kwaftaka ne da ƙasashen sudan kenya tanzania rwanda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan oktoban shekara ta 1981 hukumar leƙen asirin isra'ila mossad ta aikata wani mummunan kisan gilla a kasar italiya inda ta kashe majid abu shahrar wani babban kusa a cikin kungiyar kwatar 'yancin kan falastinawa ta plo kisan da ya auku ne a cikin birnin roma na kasar italiya yin amfani da hanyoyi na kisan gilla a kan falastinawa masu fafutuka yana ɗaya daga cikin hanyoyi da isra'ila ta fi baiwa muhimmanci a kokarinta na murkushe yunkurin al'ummar falastino tun bayan da ta mamaye musu ƙasa shekara ta 1948 masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar tara ga watan oktoba wata rana ce wadda aka ware ta hukumar aiki wadda sakonni ta duniya wato post office day ko kuma world post day aikin aikewa da sakonni dai yana ɗaya daga cikin ayyuka waɗanda suka fi jimawa a duniya amma a ranar tara ga watan oktoban shekara ta 1874 ƙasashe 22 na duniya suka amince da kafa hukumar aikewa da wasiƙu a tsakanin ƙasashe sarkin ƙasar jamus na wancan lokaci shine wanda ya bayar da wannan shawara sai kuma a taron tokyo na japan na shekara ta 1969 aka sanya ranar tara ga watan oktoba na kowace shekara da ta zama ranar post office ta duniya sannan kuma aka kafa hukuma ta post office ko kuma hukumar gidan waya ta duniya wadda halin yanzu take da mambobi kasashe fiye da 192 a fadin duniya duk da cewa dai a halin yanzu an samu wasu hanyoyi daban-daban na aikewa da sakonni sakamakon ci gaban zamani amma duk da haka hukumar gidan waya tana nan tana gudanar da ayyukanta a dukkanin kasashen duniya kamar yadda da ke yin amfani da sabbin hanyoyi na zamani wajen aikewa da sakonni. masu saurare ko san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan oktoba na shekara ta 1967 aka kashe inastoci guevara fitaccen dan gugurmaya wanda ya shahara a yankin latin amurka tare da wasu abokansa an haifi che guevara a kasar argentina a shekara ta 1928 sakamakon irin yadda ya ga wariya da zalunci da talauci wanda amurka ta jefa mutanen yankin latin amurka wannan ya sanya shi yin tsayin daka da kuma tsayawa kyam wajen yin fito na fito da 'yan mulkin mallaka che guevara ya hadu da fidel castro a mexico kuma su biyun sun jagoranci juyin juhalin kasar cuba har zuwa lokacin da aka samu nasara bayan nasarar juyin halin cuba a shekarar 1959 che guevara ya tafi kasar bolivia inda ya kafa wata kungiya ta 'yan gwagwarmaya domin yakar gwamnatin kasar wadda take a matsayin gwamnatin 'yan amshin shata ta amurka amma a wannan rana a shekara ta 1967 sojojin bolivia sun gano maboyar che guevara tare da taimakon jami'an hukumar leƙen asiri ta kasar amurka cia kuma sa kama shi suka harbe shi che guevara ya ta haka gagarumin rawa wajen saka ruhin gwagwarmaya a cikin zukatan mutanen latin amurka musamman ma dai babban darasin da aka ɗauka daga gare shi bayan hamɓar da gwamnatin batista a cuba inda aka bashi mukamai daban-daban waɗanda suka hada da firaminista amma bayan wani lokaci ya ajiye waɗannan mukamai inda ya bayyana cewa shi ɗan gwagwarmaya ne da zalunci da mulkin mallaka saboda haka aikinsa shine tafiya duk inda ake yaƙi da zalunci domin taimaka ma waɗanda ake zalunta. Che Guevara ya zama wani babban abun buga misali a duniya wajen yaƙi da zalunci da babakere na ƙasashe masu girman kai da mulkin mallaka ta yadda hotonsa kawai ana amfani da shi a matsayin wata alama ta gwagwarmaya da ƙiyayya da zalunci a faɗin duniya.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 hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan yankin da cewa shirin ba cikakke ba ne da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa sojojin mamayar isra'ila sun kai wasu munanan hare-hare ta sama kan yankunan nasir da tal alhawa lamarin da ya daidai da har makaman atilari akan titin aljala da ke birnin gaza a halin da ake ciki kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga ƙasashe da su ɗauki matakin dakatar da cin zarafi da ake yi wa fararen hula a gaza asibitocin gaza sun ba da rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun janyo shahadan falasinawa goma sha tara a ranar lahadi kuma sha uku daga cikinsu a birnin gaza kadai a nasa bangaren ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya ce adadin waɗanda suka yi shahada a gaza ya zarce dubu saba'in da shida da ɗari shida da talatin da tara tun daga farkon kisan ƙare dangi yayin da adadin waɗanda da suka ɓace ya kai dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar sanarwar ta kara da cewa tun daga wayewar garin ranar asabar zuwa ƙarshen lahadi sojojin mamayar isra'ila sun kai hare-hare ta sama fiye da 131 da manyan bindigogi a kan yankunan da ke da cunkoson jama'a da kuma 'yan gudun hijira a wasu sassa daban-daban na yankin gaza inda suka aikata kashe-kashen gilla sanarwar ta ci gaba da cewa waɗannan hare-hare sun yi sanadiyar shahadan fararen hula 94 da suka hada da mata da ƙananan yara ciki har da shahidai 61 a birnin gaza kaɗai ofishin yaɗa labaran gwamnatin falasino a gaza ya bayyana cewa yawan ɓarnar da sojojin mamayar isra'ila suka yi a zirin gaza ta kai kashi 90 cikin ɗari, kuma a halin yanzu sojojin mamayar isra'ila suna iko da fiye da kashi 80 cikin 100 na yankin na gaza ta hanyar mamayewa da buɗe wuta da kuma tilastawa falasinawa yin gudun hijira bayan da suka jefa sama da tan dubu ɗari biyu na bama-bamai ofishin yaɗa labaran na gwamnatin gaza ya ce sojojin mamayar isra'ila sun jefa bama-bamai lalata kayayyaki da kuma rusa asibitoci 38 kuma kashi 95 cikin 100 na makarantun da ke zirin gaza an kai musu hare-haren bama-bamai a halin da ake ciki kuma rundunar sojin mamayar isra'ila ta sanar da cewa wani sojinta ya samu rauni bayan da 'yan gwagwarmayar falasinawa suka harba makami mai linzami kan sojojin mamayar isra'ila a birnin gaza a ranar lahadin da ta gabata a wani labari kuma sojojin mamiyar isra'ila sun kara da cewa sun gano wani wuri da ake harba makamai masu linzami kan motocin injiniyoyi na runduna ta 98 amma har-haren ba su haddasa hasarar rayuka ba a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa cikakken shirin kawo ƙarshen rikicin gaza da shugaban amurka donald trump ya sanar bai mai gurbin matakan gaggawa da gwamnatocin kasashe za su ɗauka ba na kare fararen hula da kuma da kuma tallafawa cikin adalci Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙara da cewa shirin shugaba Trump na Gaza bai yi magana kai tsaye kan batutuwan da suka shafi haƙƙin ɗan adam da kuma ɗaukar nauyin laifukan da aka aikata tun daga ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023 ba. kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi nuni da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta haifar da yunwa ta hanyar amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi tare da tilastawa kusan ɗaukacin al'ummar palestinu barin muhallinsu a lokuta da dama inda ta yi kira da ƙasashe da su ɗauki matakin tilastawa domin dakatar da cin zarafin fararen hula a gaza a ɗaya bangaren kuma babban hafsan hafsoshin sojin gwamnatin mamayar isra'ila yael zamir ya bayyana cewa babu wani tsagaita buɗe wuta a zirin gaza amma yanayin aiki ya sauya kuma shugabancin siyasa na mayar da nasarorin da aka samu zuwa ga cimma manufofin siyasa a wani rangadin da ya kai a yankin netizarim da ke yammacin birnin gaza zamir ya jaddada cewa don yunkurin siyasa ya citura sojojin mamayar isra'ila da su koma fada zamir ya kuma yi nuni da cewa idan aka cimma matsaya sojojin za su ci gaba da kula da yankunan da suke karkashin ikon su da suka mamaye alkaluma masu ban tsoro sun bayyana cewa kashi casa'in cikin ɗari na zirin gaza ya lalace bayan yakin shekaru biyu da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗaura kan yankin ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya sanar da cewa adadin barna da aka yi a yankin falasdino ya kai kusan kashi 90 cikin 100 shekaru biyu bayan yakin da haramtacciyar kasar isra'ila ta daura kan yankin yana mai bayyana abin da ya faru a matsayin kisan kiyashi da ake ci gaba da yi wa mutane da ta dukiyoyi bisa ƙididdigar da ofishin ya fitar don juyayin cikin shekaru biyu na yakin an lalata asibitoci 38 a faɗin yankin ko kuma sun lalace da ba za iya aiki da su ba kuma sojojin mamayar isra'ila sun mame kusan kashi 80 cikin 100 na yankin gabar tekun jordan ta hanyar kutsawa tilasta ƙaura da ci gaba da kai hare-hare alkaluman da ofishin ya fitar na nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila suna jefa bamabamai ta sama da ya kai tan dubu ɗari biyu a zirin gaza tun farkon yakin kuma kashi casa'in da biyar cikin ɗari na makarantun yankin sun lalace a wani bangare ko kuma sun lalace gaba ɗaya sakamakon hare-haren bamabamai rahoton ya nuna cewa adadin shahidai da waɗanda suka ɓace ya kai dubu saba'in da shida da ɗari shida da talatin da tara ciki har da waɗanda suka ɓace dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar waɗanda har yanzu ba a san makomarsu ba adadin waɗanda suka jikkata ya kai dubu ɗari da sittin da tara da ɗari biyar da tamanin da uku waɗanda suka haɗa da dubu hudu da ɗari takwas da aka yanke musu gaɓoɓi ko kuma gurgunta su da suka kai dubu ɗaya da ɗari biyu ofishin falasinawa ya kuma bayar da rahoton cewa an shafe iyalai 2,700 gaba daya tare da share su daga rajistan jama'a yayin da sama da biyu suka rasa rayukansu sakamakon rashin abinci da kiwon lafiya an kuma lura cewa mutane 460 ne suka mutu sakamakon bullar yunwa da rashin abinci mai gina jiki sakamakon killace yankin zirin gaza da aka yi da kuma karancin shigar da kayan agaji ta nana cewa waɗannan alƙaluma na nuni da girman bala'in jin ƙai da ba a taɓa ganin irinsa ba da al'ummar yankin zirin gaza ke fuskanta tare da yin kira ga kasashen duniya da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyar su. tare da dakatar da kisan kiyashi da ake yi wa al'ummar falastinu masu bashin baki na tambayar cewa shin yakin gaza zai kawo ƙarshe bayan gabatar da shirin shugaban amurka trump shugaban ƙasar amurka donald trump ya buƙaci gwamnatin mamayar isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare a zirin gaza bayan da ƙungiyar hamas ta amince da sakin fursunonin yahudawan sahayuniya tare da amincewa da wasu muhimman tsare-tsare na shirin amurka na kawo ƙarshen yakin lamarin da kan iya nuna cewa yakin da aka kwashe shekaru biyu yana dab da matakin ƙarshe gwamnatin mamayar isra'ila ta ce za ta fara aiwatar da matakin farko na shirin nan take wanda firaminista benjamin netanyahu ya bayyana amincewarsa a ziyarar da ya kai zuwa amurka koyaye dai hanyar kwantar da hankali tana cike da cikas har yanzu ba a fitar da wani takamaiman lokacin aiwatar da shirin na trump ba kuma tsarin yana fuskantar manyan matsalolin kayan aiki saboda barnar da aka yi a gaza muhimman batutuwa kamar kwance ɗamarar ƙungiyar hamas da kuma janyewar sojojin mamayar isra'ila har yanzu ba a warware su ba tsagaita buɗe wuta da aka yi a baya dai ya cutura inda gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da gwamnati faɗa bayan wani ɗan ƙanƙanin lokaci na kwanciyar hankali da alama dai tsananin faɗan ya lafa ko da yake ana ci gaba da kai hare-hare na lokaci-lokaci bayan furucin trump da yin kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta dakatar da hare-haren bama-bamai da take kaiwa kan zirin gaza mazauna gaza sun ba da rahoton cewa an yi ta kai hare-hare ta sama a birnin na tsawon sa'o'i kafin a samu raguwar hare-hare ta sama da fashewar wasu abubuwa cikin kwanaki biyu da suka gabata masu lura da al'amura dai na ganin cewa wannan kwanciyar hankali na iya zama wata alama ta farko da yadda za a samu sauyi a yakin musamman ganin yadda trump ya dage kan ci gaba da shirinsa mai kunshe da maki ashirin wanda ya ce yana da nufin samar da zaman lafiya da aka daɗe ana jira a gabas ta tsakiya sai dai kuma tsagaita wuta da aka yi a baya ba ta haifar da kyakkyawan fata ba domin an shafe makonni kacal ana gwabza faɗa har yanzu kungiyar hamas ba ta yanke shawara kan wasu muhimman tanade-tanade ba musamman kwance ɗamara babban buƙatar shirin amurka da kuma ayyana manufar gwamnatin mamayar isra'ila tun bayan barkewar yakin ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 Netanyahu ya kuma amince da shirin duk da shigar da hanyar da za a bi wajen samar da kasar Falastinu a nan gaba lamarin ne ya daɗe yana watsi da shi har yanzu dai ba a warware wasu batutuwa masu mahimmanci ba kamar lokacin janyewar sojojin mamayar Isra'ila da shirye-shiryen gudanar da mulkin zirin Gaza bayan yakin wani masani dan haramtacciyar kasar isra'ila oren saita ya yi imanin cewa abin da trump ya yi wata nasara ce ta hada dukkanin bangarori kan tsari guda amma mafarin hanya ne ba ƙarshe ba shirin na trump bai takaita takamaiman lokaci ba amma ya tanadi kawo ƙarshen yaƙi nan take bayan amincewar ɓangarorin biyu da wannan ƙuduri sai dai martanin da ƙungiyar hamas ta mayar bai haɗa da yarjejeniya kan dukkanin sharuɗan ba inda ta bayyana shirinta na shiga tattaunawa nan take ta hanyar masu shiga tsakani domin tattauna cikakkun bayanai ɗaya daga cikin tanade tanade shirin ya tanadi sakin dukkanin fursunonin yahudawan sahayuniya masu rai da matattu cikin sa'o'i 72 da amincewa da shirin duk da haka rikice-rikice a ƙasa na iya jinkirta aiwatarwa musamman game da tono gawakin waɗanda aka kashe daga baraguzai a gaza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 Afirka a yau. Ma sauraro da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi mu ta Afirka. To a yau shirin namu da yarda Allah zai yi magana ne akan yajejeniyar zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar Congo da irin ƙalubalen da take fuskanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Tun daga lokacin da ƙasar demokuraɗiyar Congo ta buɗe kafar tattaunawar zaman lafiya a tsakaninta da ƙasar Rwanda sannan kuma da ƙungiyar nan ta M23 mai ɗauke da makamai a gabashin ƙasar. nahiyar afirka ta ɗan lumfasa bisa tsammanin cewa za a samu zaman lafiya a wannan yanki wanda ya daɗe yana ganin faɗace-faɗace ƙasar qatar da amurka su ne suka shiga tsakani domin ganin an samu zaman lafiya a wannan ƙasar wacce take da arziki da dukiya kwance a ƙarƙashinta sai dai kuma wani zance da ya fito daga bakin shugaban ƙasar ta dimokuraɗiyar congo philips shedi ya baiwa masu bin diddigin lamarin kasar mamaki a wata hira da yi da tashar talabijin ɗin sky news ta amurka ya fito kururu ya ce amurka ƙarƙashin shugaba donald trump tana da kwaɗayin zuba hannun jari a cikin fagen ma'adanan ƙasar masu muhimmanci a dalilin haka abu na farko da za ta baiwa muhimmanci shine tabbatar da tsaro da zaman lafiya domin ta kare waɗannan ma'adanan wannan magana ta shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ta zo a daidai lokacin da ministan harkokin wajen ƙasar wanda ya wallafa wani saƙo a shafinsa na x da a ciki yake cewa shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo ya bayar da umarni ga tawagar ƙasarsa a wajen yarjejeniyar akan kar su kuskura su rattaba hannu akan shirin nan na tattalin arziki na bai daya wanda zai shafi wannan yankin a farkon wannan watan na oktoba ne dai aka yi zangon ƙarshe na taron shirin tattalin arziki na bai daya wanda ya shafi yankin mai baiwa shugaban ƙasa amurka shawara a kan nahiyar afirka musa bolis ya bayyana cewa wannan yarjejeniyar tattalin arziki za ta taimaka wajen sake tabbatar da zaman lafiya a wannan yankin na tekun victoria batun bunƙasa tattalin arziki na bai ɗaya a wannan yankin wani sashi ne a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu a kanta a washington a ranar 27 ga watan yuni na wannan shekara shirin zaman lafiya a tsakanin rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya ginu ne akan cewa hannun jarin da amurka za ta zuba zai mayar da hankali da ƙarfafa aiki tare a tsakanin ƙasashen yankin don haka da akwai buƙatar waɗannan ƙasashen su rungumi juna wannan shine abin da ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da ofishin harkokin afirka na amurka jonathan bratabayana a cikin yarjejeniyar da akwai sakin layi da kai tsaye ya tabbatar da cewa a cikin kwanaki da daga wannan yarjejeniyar da akwai buƙatar ta hanyoyin aiki tare tsakanin ƙasashen yankin da kuma aiwatar da su a aikace a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar za a aiwatar da wasu matakai guda biyu na farko shine tabbatar da cewa ma'adanan yankin suna fitowa ba tare da wani tsaiko ba na biyu kuwa shine samar da wata cibiya mai zaman kanta wacce za ta rika sanya idanu akan manyan ayyuka na tattalin arziki a yankin da kuma ayyukan raya ƙasa to sanannen abu ne dai cewa ƙasar demokuraɗiyar congo ta shiga wato rikici na tsawon shekaru na yaƙe-yaƙe musamman a gabashinta da nan ne ɗimbin arziki yake a kwance inda ƙasashen makwabta suka rika tsoma baki a cikin harkokinta ƙasashe irin su uganda da rwanda sun rika wato tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasa da aikewa da runduna a shekarun baya hatta a bayan nan ƙasar ta demokradiyyar congo tana zagen ƙasar rwanda da cewa tana da sojoji da sun kai dubu hudu a tare da kungiyar nan ta 'yan tawaye ta m23 wacce ta kama iko a kan yankuna da dama na gabashin kasar a dalilin haka duk wani shirin zaman lafiya a wannan yankin dole ne ya shafi waɗannan ƙasashen ya zamana an samar da fahimtar juna domin ganin cewa ba a koma ruwa ba inda za su sake ci gaba da taimakawa wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai saboda sarƙawa wasan arzikin wannan ƙasa suna kai musu saboda kasar ta demokuraɗiyar congo tana da girman da ya sa taimakwabtaka da ƙasashe da dama kowace daga cikin waɗannan ƙasashen suna son ganin cewa su ne suka sami wato kasan kura a cikin arzikin da allah ya wa wannan ƙasa a kan batun tsaro an ambaci cewa za a kawo ƙashin dukkanin waɗannan rikice-rikicen a yankin da kuma gudanar da ayyukan tattalin arziki da zai shafi waɗannan ƙasashen ya zamanto sun haɗe sun mai da hankali wajen wato amfanuwa tsakaninsu maimakon kowa ya amfani da ƙarfin sojan da yake da shi wajen ganin cewa ya samu abin da yake so wajen yin hakan za a kawo ƙarshen ayyukan mayakan ƙungiyar nan da take fada da ƙasar wanda wacce a shekara ta 1994 aka tabbatar da cewa ta aikata kisan kiyashi. hakanan kuma za a kawo ƙarshen saɓani a kan iyakoki tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da kuma sa su su rika girmama hurumin ƙasashen biyu wani yunƙuri da ake yi a ƙarƙashin wannan yarjejeniya shine yadda za ya shafi dukkanin ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a wannan yankin da suka haɗa da ƙungiyar nan ta m23 wacce take da iko a yankuna masu faɗi na gabashin ƙasar a ranar 18 ga watan maris na wannan shekarar dai aka yi wani taro mai ban mamaki da kuma tarihi a tsakanin shugabannin ƙasashen rwanda da kuma na ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo a birnin dauha a ƙarƙashin shiga tsakanin sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-sani abinda wannan taron mai cike da tarihi ya so cimmawa shine kawo ƙarshen rikicin da aka daɗe ana fama da shi wanda za a iya cewa yana ɗaya daga cikin rikice-rikice mafi daɗewa a cikin nahiyar afirka ƙasar ta ƙatar kuwa ta yi nasarar ganin shugabannin ƙasashen biyu sun zauna wato daura da juna sannan suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kuma ƙungiyar nan ta m23 ma tana cikin waɗanda suka shiga cikin wannan yarjejeniyar an yi wannan yarjejeniyar ne dai a ranar sha tara ga watan yuli na wannan shekara to ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar ƙatar muhammad khulaifi ya bayyana cewa wannan ci gaban da aka samu yana nuni a kan yadda ƙasar ƙatar take son ganin an kawo ƙarshen faɗace-faɗace a gabashin demokuraɗiyar congo da kuma ƙarfafa hanyoyin wato siyasa maimakon a ce da sanda aka samu saɓani a ɗauki bindiga a kecin reni abin da yake fitowa daga mahukuntan ƙasar ta demokuraɗiyar congo yana nuni da cewa ƙasar tana shirin ja da baya daga kan abin da ta nuna ta amince da shi wannan kuwa abu ne mai hatsarin gaske wadanne ya sa mai magana da yawun gwamnatin ƙasar rwanda yolan makolo ta bayyana cewa ƙasarsa tana cikin kiɗima akan yadda demokradiyyar congo ta ƙi amincewa da rattaba hannu akan yarjejeniyar ta samar da shirin tattalin arziki na bai ɗaya a cikin wannan yanki wani abu da ya fi hakan ban mamaki shine da shugaban ƙasa ta demokradiyyar congo ya nuna cewa har yanzu yaƙi bai ƙare a ƙasarsa ba abin da ya faru kawai shine yaƙin ya canza wani salo abin da yake faruwa ɗin wani babban ƙalubale ne a gaban shirin zaman lafiya a wannan yankin wanda ya daɗe yana fama da rikice-rikice da faɗace-faɗace abin fata shine mahukuntan wannan yankin su yi tunani mai zurfi akan yadda za su kawo ƙarshen wahalhalun da al'ummansu suke ciki na tsawon shekaru dogaro da amurka akan cewa za ta kare hannun jarin da za ta zuba a cikin ma'adanan kasar ba zai zama shine mafita ba ga ita kanta kasar ta demokuraɗiyar congo da kuma wannan yanki na nahiyar afirka ma sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya דעות ופוליטיקה